kokkona narin fur alay dinaga tarin tarik nendro duro goncakina mani ala diman siddiye ala kowan incin son ayison fo somada koro yam dina ngason ayison fo da koro yam den kal ayison kal da burge koro kawonde fo koro mampalende fo koro woki suma ala di kulu ba ayison fo bulge alai woki bodore man alay kapten samen elikuno komande si dona jikando maye kormayenga dona jikando mana ngaso dona woki komande nur wakayene enan nur wakawno nur siga jegani har sigol cinage nur wakawno komande nurin na culmin kerso komande nur arige jore ngalar koroshe. komande nur ga yomme bono mananga fuyur. na culumande biner boru ke nderemna jikkando komande bineye sedi kawye sedi ngiriye sedi woki ngiri mbahande sedi kayini min mananga komande samian katten nukkinan dan elikunu mana kiñen dan elikunu komande nukkunu mananga dan eyise elikunu komande kowin boro min ngata elikunu komanda ne saharan na cikango mana karango fa cikango fa ariya ilikono cika katta da wani nga su shima ilikono kuma da kawo ilikini dinar nur cirji kando sami akirin cidu dono man palan shilo shilowan ala ilikini kiyar sami an cidu ni bini dinar nur cirji kando in kudo man da kawan man palan shilowan kirin cinari nur sedna ne soro sendi kentawa ya filasarain saye fila seren ngire fila seren biyo fila seren ay so cendi wasa arje kan ala ele kini kiren kudo gerema komande nguda farcena ngaso shima ili kuno ala dai bini kuna burma ndana ngaso shima ili kuno geremo lando ena ngaso aw lando arada ena ngaso ala ili kuno komande lan dilinde wenan la yelegean ngaso shima ili kuno komande awa cidina ngaso koro awarenga chidina larchinia awari durungala kwainono kumande awa difficole likina ba ade mara kumande gulchin kamdi andi nyone ge nyono ade chuna dan kumande kam elikuno do kumande fur chekaso lanse elikina ge niro kam elikuno kumande buburu gain katia gwaini kam ge elikuno kamare kasangar kasam tapchuni inkiru kama ara kando kama walkono kumanda ya kamga awala ando ina ngaso hukum nguga inru inkiru ge ilikununu kumanda ya kama ilikina mara gulchin kam di rongo di angala ni wono kam shiga farari na shi nyumbu tuluge ni wono aringuwa china kumanda ya kamga chukulecho ni kam kumanda ya ilikina lechin tedo shulu shidinga tuluge ni kuwa ilikunu kuwa ilikunu wei kamar na kama kame fata bakaro komande kun kwan ngaso shi shinyon bueli kuno awa cherinan awa wafun cherinan awa kurin jannan ngaso awa furu ala chirana bes kurin kara ala ra chara nukiran so ala ga charaye awa ala chirana bosu cherinde komande shumada komande tulunglung gedeba shida komande komande tulle shumada ibadnyende shidi kam koraye awa shiro korawo baye awa yame ibaccan so awa yame jagara ngaso nun kora ka nga ge ile lerta na ba awa divi de a awa yami ibacce nan saram la de winan nga so nun kora ala ge lofir ta na ba da komande shumada geende shumada awgol cina nga yattu muskirinde num kormay nga sa indi no nyiye nun kor nga nga sa yam gede flerinde kirno awa gede gede kada ala larcina num mai ala larcina gede mugullo njirkin mana ngandan nere mana njirin wore mana sirin wate karo tulo la kalanda jayna tullo gol jagin ndege rosma be dinar kediu kame burgunga ala ele kina cunga adam kowaye cunga hu woki ala yamare ele kina shendi yorangala ko la awa be garo tulo su cedina baye awa difi tulo su carani kumande jenene koraye awa gombe nga coron dina tullo gewono kumande kuwan kwan jenena gardiyanara coron chudu boron kurre jina nan warci na tullo kuma da yake tin gai dono kuma da yake ta da gombo karci kana gai gai dono kuma da mu wulci gombo cika gada ya ngasa dimin do cika tulle ya wala bombo gombo cika min ilimin yinare ko da wala bombo yam tikaram yal cika da bimiya nomin adda a watullu alai adamin hawon kina kuma da adamin hawon ga jori cirai ji alan jori karon kosoro komande na namti en galla shenduko komande gumushi ni kerana ngaso jinena churon chuduko awatu lu dapcinade gumbu cikade fikirin ilimin di wala biyon dono yomarin kamla adamin ho nga cirani die kamare yulisi yulisi si kam dibi si awa ala cinna si cirani awa komande ele kina ngaso si cirani kuma kumande adamin hawan nga jori cirana shengai arji kando yulishi hawan adam nga wana jenena coran kadi tu lodie kadi adi lan awa ala eli cida ngasar shida joru orjol yulishi kadir walconi kadi adi jenena coran leyni ko waru nukkurono ko wandu ko wa hawo hawo yulishi gulci jera dar kumande nenduru wala yal cekade jenene wala biyundo wala nenduru. howe kidir zafi gulci kuma komanda enduro gumu ya gada ngasu biyendo cika tulubis gumu yal nga wala biyendo wano yal cika fikirin ilimin yinna cika da yal nga wala biyendo kuma komanda gulci wala chika de biyendo ye wala chika de lenyendo na sunene jikando wai dan koko kedi ga cacayinar gulcin kuma ya awari gulun kara do do nendu sunin ba kuma da yum yal cika da biya ilim kan ga ge fandi jikando ad jikando da hancan kedi karci man dur be jeni do hawai mana nga jirono narin mana kuma da duini mana kedi ya gono ngena cika to lo chorina to lo kam jigi guro garamo ngena cika goyni atam soro choli go fo loko adamin hawon gumu cika ala da pina jafina dan sunja lantron loko awadi fer cedina dan na ala na nga san kent la yakara mana ala tilak tana jikando kada e shi ni cerai do kam shi ala ra gradina tulu firso ba kam do toso raktu bingu grade ala chore mbadi tulu firso ba komande ayi suno ye awa endi tenan awa dina ngasano ye komande hawan adamin choroni koro ngene cikai wai dan cikai dan gufi gawon adame zapturu gulci howe wuron su ne wai gufu gufuko hawai zaptu gulci kide da caca cha suni we ngana chika da gufuko da dai ari kide chitu kuma da ya hawon adam ga jori chirai shendiru wa tulu china di ci ta kam yam sha na tulu jarun kuma da ya hawar gulci kuma da ya hawar gulci mana we dunna je kando loko ya mbonga jofa kuma komanda adam gulci. mana wiya godro wanino jikando katiyade go cikin ba su ba a jikando jumkol kando? ngallara finum kede ɗum ɗo go mum be min buburin katin e linjiye wa boɓorin katte a ndar gwace na kuma da ya goccinna komande howon na jinana Bai be na dan be ade shindin alan kate wala tordokoko ko aɗe mara shindin gosono a da gonde na dan furbin a ah, awa gergeden awa jibi jibin kanan dinar Kuma kumande jira da hawan adama Ibilisi iblishi kadi rogaye ne shindir kirci mana rono ben hawon awa biye kina jikando yum la sina shodi ko sono cungum larime india kuna da yana so argida endinga so sunin sogonga awa ala na ni den ten jikando endinga adamin hawan gida yulishi sari isa endiro kerci busu mana sarain do endi howo furi kirjina gei endi aso kona kirnyin grei yulishi mana ala e kona gwancha kina de shi kirnu ga jori cirai ne yulishi ndo so cirai ne ndo so chachai na mainde mana gwancha kina kirno bes kirnyon doya furunde yen alai e yulishi da hasan ndero ala endiga shafasan are kashir ciron gwancha kina jirna kirno nadin dero kam alaga jigana jiraina shafa canina goncakin komande howon adam ga jinana yokkono ade mara yali ndika wanda yalla de tulaya cunga kayen tulaya cunga habil habili awa ala cirana kudo do kayni awa ala ciraini kudo yom tullo kayen karai karayingo habil ga kayo adamin howon yalgede ko wanda iso yabbe dinne cura joru ngufano adda an yama ngas walla korinya difawno munafogo wal kata si nde cornde kota ala e jagambar wal kono homande na kam addan kamde fikirnga joro disro safi so difandiro leyndiro hayga goono na andan komande walla greni kam si ere e likkonoyi e walla girowno sobo addo komande gulci kam woy e liŋina dan katte an terike on adda awa komande ñehina do gudoro cidino si mara e te kam la aw ala kirana dina tulodi ye chunga nu nu shi kam jirema ye aw ala kirana busu chidin kira ye aw ala waira tulufirsu chidin do ba yam zaman kanga to ko shi joro kam gede to ko joro hanje gede kuma de nur gulci yam nga so we nga se fartin sobo nga shindi aw di busu dina ko wadin karaw shendi ga ye fartin di aw arata na nga se fartin bala kora kolor kinde bala inji kora kolor kide nga shi liga e farte won do nin yan man yal min nin diga shafan chaka won na da marka ba kora gane na nin yal man choro gawo won loko marka bar gane miya korde nga so ben kurgirin gonne to ku gawo won akwa komanda e nuru gulkina nu ala ga jireni awa ala gulkina kundurbe donu a komanda shiru gulkina ngaso kudo marka ba kurra gaye ne markaba cinandina mara kongun yal ngun yu yal nge nga su gwaini markaba raga markaba choro furcha gwa njagina giro kore de nga su den kurgirin do nga su tulutulu gwa churupo loko nuni yal nga ni yuridian loko markaba jagaina mara kumanda ya sirki markaba jakono ari mara inchi akediu inchi ari choro kufidori kidero inchi ngufaini markaba daman kira hakono ce mana ala ya godar wayana ngaso jufa ke kiyo kuma da yamche ngar wayana yam munafa ngaso inche da sobo ni ga ya kosono ngod kuma da go china gero katari su dina ngas inchi pel kumulo ko wari ngaso su so inche kundo awa ara danan awa cikar danan ngas inche churto su gobo do nun yal ngan yorodi na. wena shinara ala hindiga markaba ja choro shafano ko video chilla mara en ciya dawno nun yal ngan markaba chornam kada kashin cecha iman goyanan adda jafin da kada in ciya wata diyanga so kompain da lengira kan taw wata lokaci na mara markaba lai ko wula kenten dawno sa ta lun ko mi hunji na mara ta mara ngam kono nun yal ngan ala shafano shindiga shindiga markaba kono nu markaba jilena dan kuma da dur nam kono Kuma ne ga shafa shafaina sabo shindi alaga jaganaye sabo nu alaga jori jagana jikana aw kuna na jire wani zaman nu si awa wani. do ala si awa na bawana ala ala ya ala aden foye ya ala alaye Kuna son ala sama walla girge na? sabo nga ya yam da dawayna jikana ala si girge so kara yamushi elekina faramantewa do kam mana ka nga godir wainan kam shiga jirador wainan nga son azaw ga su kuma komande awa biya da kirani awa biya di shi kirani ya biga shi asabcinde da inda coron di rakyo awa azaw biya da rakci kalan wayin yamla benja jaktur awa ngala ngala garaha kedini yamla da fiyan do bukam kamtu leda be kambere nga da shamai tulcin komande hal nuro da fe cina gero endi kona sirin abnu ya waso sharadin wakin da kuna ya suma yi me shafa don shahar da kirnyin yanga ya furu suma na jafan dinan furu suma shafa dinan furu suma ala ragayina fanyun nu shi konyo do yam shi duina yam ngungan ngasu bi ko asan jakatin da kara kuma dai hukum wo china hukum wo china ro ndigir suma jerar dinna juran kende Kuma kumanda hukumare kammo cinadi so bo shega jegana jekkando hukumare ko hokom kumande kuma kumande gulje woda kumande tulle da gede baye kuma kam gede e banno baye ga gayene walla sumbulla jeeni walla walla kowla tina ngune sanam gere abanne ade ariye wala dumbu wono cukkumande ade kartire yegol gulron wono yum me coro yom tulle ade yum alaga e bannonde yum ala wa kirana diminde yimar ka kalante yun aban mi yin ga ngalar karame kolo kam yo yumbu wala kizeni dumbu wala ndalombo wala kerji mana nombo a kam geder wala kantamai kaker wala wo kombo wono kona hukum ari goyona won kenda awari kuna komande kinage choran kada en diye tumbo sure ne diye kam hukum ala ga shurut ala ga cidimari ala sharain bas Kuna mara mara ngore mana mana gonumbiye tamaskurumugeya sharancinna wono maran ma kundunma keskero ba mbadi wono maraye awon golcina dumbu dimiya sharancina gero ndigero awa komanda ye golcina dumbugeya sharancimba komanda ye foro sharada ndiyey ba mananga shi ta ko tersin adda hukum komanda ye wono gurgudu komanda yadi yam abiye beye cedinade feder koro do kumande si yamto ko kottordade girgirnade aɗa si commande girgey mbay aɗa kuma commande awa e likkina ngasa cirayen wani yon ayi awa e likkina ngasa jure cirayen arji do dal furus ma num shafade tullo a kuma e filas karata aɗa nderi ko kam tullo yam safayna dinar jawono kamar yamga safayna ndu no ña kamare cunga ese almasi ese almasi ɗi komande jayene she kalanga tel toro jawono esal masidi shima dal kirti usul sara shima dal kam si joro ngalaye yambe ngas na kolu bawno do esal masi rakkona waɗi kude sobo nga shi bit lus jigantena baje kana wotte ndeyro suma esal nar kido gun jagen Mende nde fere kilas ku tulo cungu moriyom diye kwa kwacorna ba kilas ko mara lorsan jawaka enaro kuma da tulo jayi ni murya mugulci kuma da doyo yan kiranci gongon roho ala ne ga jancin ngina tulo yambon maryamu gulci ko ji kuma ne na ala gulci na gero wa nan kuma da malaikatu lo kwango shasha gwaye na yusuf yana arsa da kinishi ne shiro gulcin yusuf gulci wala maryam kuru gani mawal dangombo ngena chorangan tanade da ala chorangan ram kono ngena tulo chambe de ngena chunga esare konde cumara yam be corondo wenadi shafai ako kumande eh, kangam ngai gulchina ngena mara tambiro yusuf maryam ngora la chungo bay teleminya adu lera ngora yam kada kosro yam go fonga ida eh, chirdawo nas ma jibti da bar war kon soba adero yusuf maryam la donkula eh, la ne la jen jibkara nari da maryam donkari donkula an jawande na jengan na da maryam ngena kambo nari tamina isara bwara binenda coron sonayala shendin lanje lanja gida bunje gosoro choron coron komanda molaika tullo jayine yara gulcin wala danyondo ahabar kacin nandoro gonjakin kode kam endiga shafa sana katambo kamandara fanjun dunka en lan dawanda dawainari jelu nya kamari fanjun malaika gergede kara esani labarar kanana ne bekani kormai alarchuni ingir kordo yomarin malaikai gulken komande mai samende mai katende mai alangila fe kater chure komande num krengu ya muflerin ani mara malaika kar takara sinya baitalemir lera baitalemir lera dan maryamin yusufin isa tambinan ari su koro chorna mara layam gedegede kada aro a habara diga kam chorna ngaso gulchani da inkirin goran char daftarara komande ga awo chornan aw fancanan nga sor commande ga jor shukurara isa korayen kada si jor angalen tumbulina waki nga fiya ko cittina gero nebe commande toro shur gulci ako kam ne ndi goyna waki addan yama roha ala isa lan corna samian roha ala jikkin fi shandi corin kada numara jor nyira kene numara krayne angas no fara man koraye ari go chunna isa yam fur ala yam kraren kre aw ala kira na ngasar yam balakin kre gudro komanda ngaso na kan kangandi yam da da ngaso chukanga ono yam la shatami tara ngaso arsan shefla man kila ko anda aw ajaba kada kudu shomara ala karangoro kundunga dan flerono wala ne ala nyindo katir kidio kende ngari yuri shi awa kidin tara bonga tilararji kan da kidio isa isara ora kirna ba da hana wason isa awo ibirshi gulkina turon tulle firki na so ba isa yawa benya da cinna ba je kana shi ma da kam ɗin daga shafa sana kashe da kirnin gada fursu ma ala isa ga jayana fanyon isa yin digir su ma yam ga kin da antan can cikin gawono gare mun digir su ma yam la shafaro na rumun cakin yam tulo isa farla yam kararen tero karacin do katte yam la dande a ngache linkra yam kada isa shiga krintur nam kada yam dinna karda so yam ar politiki na so ari nga so do wi yam ngofo ngara na te da baron ko yam diu kam lu lafe dande lafe ro walcina bishingu ya ko ronaro shendi kamar isa fonga kunto mayando so bo yam ngofa da kamar ke chedima ari ngwa chodan faran kirki tulike loni cuculi faran kira collone kam dande esa fonga jodu duwara yamari nyangia cornan furnum ganga kanga walla haygaynan esa gulcin addan ninganimina cine ona kamaro yam dinne kentingan dawena gulcan malumala kentingan dawena gulcan kamare ala rabotere ngira gullen yam maluma gulcan ala marakam ngere be kama shafaina diga esa fikir njanoy adin gulcin awa chon dota kisko ben ma go furtana wala kesko walla cinin da lalle gulto ga kesko kam da ne lafiya ce da ne bishiya ma shi da ne kalan ci tuce na kare gwai ne fangur lano yam nan da wadan kasa ayab kada kundu kuna isa ne kuma da da yam ga tele biya me shafana de me ani ka na kuma da shirko aw kana gulce kana da jire kam kuna da ne rige indi so muskila kai da te mana kai da te kotun da te yam la ci ta indi odo dada kanda di die asoma nom ga to mai do ende nga sa obi ya die ye bi ya die na e bin da shafadan kam la fe da ya re furun shafatina re a ngolo jika ne shafadrono ya mari huna hal furun ga ina re kam dia ga ina e so bongo shin ya ngo son ngason sa da shafason da na jikando num ga kando gofurun shafan ko da kusun tifin ba esa go da shafanci fancinani loko jira ni meɗay awra ina yin mai a jin jini mañina yin mai shi sai en diga jirar geyingiya simaga jere ñingiya noyi siga jirar no ñiye geyingiya shi en diga go da ya kuna esa yam go furcinari komande siruku mani kando gudura da gudurari siruku kona fur esa go furcin gulenadi kam da dar go su kam da dar cafaynaso su. cukuma de lancidi kam da jargey e ndiyan so kasa kayno kasa kasandumo be e ndiyari ngaso be se gante be ada go yikkitan biyo be ndan tirin mañin be nda ciren mañinge ya isa gei andi num kila fe fandiye nde num go furo be nda fandiye ndege ya suniya suniya kondur ndege rag ngaw di hukum gode kurmo do alay num go furo so num miyaka mucin ade haya kece haya kura isa gamya haya kuna kura gulela refandon nakirno karo jiratlo yeyu jirke ndegero isa kamla jinditero kamar ga shafaina ar gulun jirke waki nabi isa da anan jinda da wena ge shattan so da wena ge kona haliyan su jinda shattan so da we isan malmiyangan burum laga traktor bidiyanan loko bor matla kena mara kam la jini te esa <clears throat> nanga roma cikkel nga roma kedi kamare nangu bunjeri ka farankra yema ngas dakkan shirkar ngiramba kam la ta shega jowanjina illa ba salakan jowanjina so illa larba loko esa kenon esa do cirnia casone fo ngan worgoromteni nam kono esa e fungan. ngan loko esa e jinere kama yokkir be jini kama dum shatam ngara ngallar yiltru be dino jini dan kama gawni jornukin nin won kata e koro ni ala nyirana ni komande krango wonin kata e koro inge gulcin komande gamiya wala waga lesumbiye wala kenda esumbiye won kede da esa jinnar gulcin nisba chunum do chunyari endi yam klafa kore endi gergere karaji kanda esa kinga lanchina gulcinan hasik ni awa divie kambe tinga yala inge jo nukto isi hadan jinda ti kamen charoni dara di gudgure do na charanga adan dar gurgure da wenare shinin ya jin da tinjer ne in ci ci rufi darara ari mara kam jini tana jini ga calo ne kira ka ado kamar da yagwai kulo da shi kuni na isa da na ja sun gungar da no isa gulcin waga dusun ne ni jaga kai do isa shiru gulcin wato kenda ne ngur zaptin na a kuma ne nirin jirdina far kuma ne ga shakanjina far kuma ne jini da jinda Ya yamar gulai kama ngoro ja ne awa esa me ma en ngaso ya me gulkini ya ma jor ler cana de canana. ye con kuna en chacana da ndege esa ye jinna re kiri kama ndana kolon ari kuna gon woki kuna da yana aso ma jindu so odibu so ngaha da we yuli shise shengu so kedi asam joro tanage safi so niga dorodo mai esa kenna ngare awa satanne gaina wutu, wurtu kadar A kare da awa gergere kara dawayinan shattanso jindiso haldisi dawayina ŋaaso dawayi noyi do isa wasoro ŋaaso dakcimba kormayi ŋa noyiya ala shira jayino noyi aji kana iso wari ŋa wurturkidi awa difi jindiso shattanso ŋaaso isa noyayi arji kan shira jor corada dakcan soba arji kan da awa difi iwliso jindiso ŋaso kenda namo soba arji kan da awa ingaso dawayir walca isar kwarna manan ni ma iso a wasu cafanco ita e, shadan so awa dividi do ina nga karan na jawon shi kurma su mai wuli da jina da isa e ta shi da ni enguso nyano nge taran wala faran garin jidi nono shi ga gabar walcha awa wani wani na tullu firsu ci dimba jirna so jirna taraso feraso ndigir isai e endiga shafasande endi suma yam alan karangur sedin haya isa ya hal kona goncha kina gero kona kulmun nga kala mana nyirkin loko isa dinan danan malimara ngurcin kan wuka arana cilina tulifir su bawon komande wuro kormai suni arana ko lor kormai kusul lako ngu dinan danan mana ala bossu yam balakin da koro yam ya ga cille yam bice na bince la go hurjici agada yam jindi ce na jintin ja cille shi ma ala kirainar shi suma alan karongro fisma awa ala kinna bozu kidindo yamar jo fulerona awa gere gere gere gere kara kunduro arin shidai alan katen dur karngoro yamar flerona yam kada esaga jagana e mananga krinchana e jagana e shiga do maloma shiga walla kindildrada ise isada kurmai alar kidna shi maintena gere argiro koro narin nyegwani esa kinjeri nyegwara fura esa kinjeri mainaro malama nga tontu lugani gosa chonni furla turam guso nangu dana ngas shindir nor argir malum gat lu korombo yam ngas yam shabar kinona esara yogulo yoguloro inger kalancha gawanda loko shara chidnan kora hakuma ina dana chunga bila tus bila dus gulchin kamar kuna fo yar kuredo awtu luddivi chidna gora woni ni ako ari ngason ya maluma esa gwani ko kizar chardani nakunga kokchani laskada. yam indi awjibi na hakuma ya yi ne isa lokon wani kon lashe kenan yi las ke kenin gara tula shin benga nkoro tula shi dole nkoro wa fuil wakano kawai doci kai shi na dan isa narin golcina awa ala ya sirtirna ngasa wakano inkinyo isa kone loke arin da kurra wakano eskira tulokin dingan da ndana gulci loka wari wakaina ngaso ncurenya kamar jira daro ala di wano. ako ndi ko ndero ka ngam ala nyi don non sumara nyene ala nyen ka ngam ala nyen don nder non nye ka ngoni yero la shiga yiya kulu walchimba furo ngono na shumada mai kuma nda da shiga kirai ni. shumanu ya yam la ro kuma nda shiga kirai no na dan isa kumanda ga jiraini shiga jigani kalon ko kalankoniyo kurmo ngare kurmo sabo waye kurma jor garasiye kurma difin kone yam kara shiga botorada ka farala ko coron lani shiga cor cokudwada do yam sone kafara cor namce sonna dare isa kanga adgeni nona konguya ko mara yula isa ne har kuna kam nuya itir na gero yula isa itir samtoro shikkidio kesa ka fara isa ne niya shimbol kure ce kafara kinga jakshe canna shimbol la baro lokon lokon jiyo wa ingan dawinan malaikatu la ala nan jiyo koro iwa kur kam taroni ngutu mayania malaika shindur gulcin kanadi gono sabur gono ita kwa nar chor chandina re nadin ba do karangu nindi lelen du sumur yon yum lar wakinya yiwari isa lelen du koro yam gede gede kara sai ne isa koro kurmo suma isa ga rodur ki koro sobo nga isa isa ko la ya da chidna ba jikano kurmo sai shiga wano nabi isa shi kurmo na kala naja gono awa shatanne ga hina gudura shatanne an gaso addan shi wala kompari kudo esa kurma ngandan endi ga shafaskara endi bitiye esa sobo bitiye na jikano noni endi ga shafaskara ada cidina sobo endi ga juru sarana jikano awa awada cukki la cinya endi yam ngeda rangi awos mabbe yana tinda rangi tirimba sobo ada jikando sai masuri ada gwaini taptuni noni bende kusulom esa bunga endi jikanda fiyono ada awa ala faraman dumde bin beenma fitinari ille sey bu fitina bu fite bu isa e fitrono fitrono du ku bu finu beni go fer gofirtimi walke ma ala e she e nga fandi no manyun nge ya esa ga goye esa o china o doye awa go china doye nga fandi ma ari wati nako kunan koroye wati nandi nyuda nako kunan koroye jirnyaso isa gangai manyan shi da kuma da jawonar jirnya da haba isa gangai nga waje shuma da begen da jika na nunar ada ya jirno shuma da furu ngu jirnyuna nuye kumiya kwan wane shuma da kuna dinan jiru ada ya jirno wala sanam abajin do kuma da tulu na da da gaya isa ya farancarai bi jiron tumulu da ya isagaki mai ma ala rokoriya ala benda gofurcin ala e furo kamano manarum ne gero sisor manarumya korumya sai fancin do isa eni jikando konye benda jikando konye ar jikando jiriñino do awa gerseniro gofur suno awa isa endi firom cinna ngasoro awani gulumna ngas dikinde numaga daga jigakinde numada e bancinde numa alan jikando umara ni hal abade ye ni esrame krako oda yalam ni ramina ger sidne amen kumanda e kor bilin nandur jedin kor isaga jegana ga jedin roh qudus isa nendiro da shumada nyonade daga yer jedin isaga ger walja awa ara gulkina kirnoye awa ara gulkina diman doye gowoye tumuskurnoye kumanda safi sokoyon awa kor nan tuyenan aw dun manye na ngaso alar korea shimai wasan yedin yam isa na gergere ngorang karada wiye yam ariga nanchara lenoye fikri jedin de fur isa ngaya ngaya wasan jedin de roh tahir ala ne niga gudre jedin de ne ndiga tona jedin de aw ko ndeya nga shimai jedin de aw kace kace mana kace kace gunje na ngaso ari mana alai mana kambe ni wala mana kula fanyare wala woyar tiyondo woyar timya wala waa cucca goɗɗum dal ko mande ko naɗa guñite e nglaw jirne aso sabane aso e ndeñam gere gede karagas dal kono esage nga goñina ko nde ndiko esage ginga karaya esage ngala no ya ngiya yam wora da wainar ya fi sisa jagana da wainar gullo wala kam esa jagana tullo kentene ndeya gullo